Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alherin Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan ga halin da duniyar ta wayi gari. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma makeri. Wani hali da makami mai linzami da rasha ta kai akan filin saukan jiragen sama a Odessa a jiya Asabar ya lalata hanyar jirgin ya mai da ita bara amfani in ji ma'aikatar sojin Ukraine. Wata da ta shaidi lamarin ta faɗa wa CNN cewa ta ga akalla jirgin yaki da ya gita a kan birnin an kuma ji karar fashewan jim kaɗan bayan farmaki ta sama a kan birnin a halin da ake ciki kuma sojojin rasha sun yi lugudan wuta a yankin gabashin donbass na ƙasar ukraine a jiya asabar amma sun kasa kwace yankuna guda uku da suka auna in ji rundunar sojin ukraine a wani bangare kuma 'yan sandan ukraine sun ce sun gano wasu gawarwaki guda uku da fararen hula a gundumar bucha da ke arewa da kiev wani bam da ya fashe a wata motar fasinja a kabul a jiya asabar ya kashe akalla mutum guda a cewar jama'ai wannan shi ne fashewa ta biyu da aka samu a babban birnin afghanistan a cikin wuni biyu lamarin da ya tada fargabar tsaro a jajibirin karamar sallah fashewar ta kashe wata mace guda kana wasu guda uku suka jikata in ji khali zadran kakakin kwamandan birnin kabul a cewar kamfanin dillancin labaran reuters wuni guda da ya gabata an samu wata gagarumar fashewa da ta kashe masu ibada hamsin bayan sallar juma'a a wani masallaci a kabul yayin da ake fama da hare-hare a kan masallatai a cikin watan ramadan wani da ya shaidi fashewar motar fasinjan da ake kira ali mai sam mai shekaru goma sha tara wanda yake tsaye yana jira a wani gidan biredi da ke kusa da wurin a daidai lokacin da lamarin ya faru ya ce ya ga gawarwaki da dama babu dai wanda ya dauki alhakin wannan harin nan da nan amma a baya rashin kungiyar is a afghanistan ta sha daukan alhakin kai irin waɗannan hare-hare na bama-bamai jami'an tsaron sudan sun harba barkonon tsohuwa akan jama'ar da suka taru a birnin khartoum a jiya asabar don gudanar da gangami a dawa da mulkin soji da kuma bikin cika shekaru uku da kashe masu zanga-zanga da dama jama'a sun tare wata babbar mahadar tituna a babban birnin kasar tare da shimfiɗa abinci da za su yi buɗe baki na azumin watan ramadan sai dai kafin faduwar rana jama'an sun fara tarwatsa taron tare da koren masu zanga-zanga zuwa gefen titi in ji wani wakilin rutes. wasu bayanai da aka kafe a shafukan sada zumunta sun ce mutanen sun kuma taru a garuruwan madani da kosti da al'ubai dauke da hotunan fuskokin wasu samari da aka kashe su a shekarar 2019 za mu ci gaba akan hanyar da magabata suka fara bi in ji ɗaya daga cikin masu zanga-zanga a birnin khartoum a jiya asabar wanda ya yarda ya bayyana sunansa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban koriya ta arewa kim jong-un ya sake yin gargadi cewa arewa za ta iya yin rigakafin amfani da makamanta da nukuliya idan an yi mata barazana yayin da yake yabawa manyan hafsoshin sojin kasar da suka gudanar da gagarumin faretin soji a finyon babban birnin kasar a wannan mako kim ya bayyana tabbatacciyar niyya don ci gaba da bunƙasa sojojinsa masu makaman nukuliya ta yadda za su kasance cikin shiri sosai da kuma dakile duk wani yunkuri masu haɗari da barazana kamar barazanar nukuliya da ke ƙara ta'azzara daga sojojin abokan gaba idan buƙatar hakan ta taso in ji kamfanin dillancin labaran gwamnatin koriya ta arewa kcna a jiya asabar kcna ya ce kim ya kira sojojinsa domin ya yaba wa aikin da suka yi na fareti a ranar litinin inda kasar ta arewa ta baje kolin manyan makamanta da na nukiliya da suka hada da makamai masu linzami da ke cimma nahiyoyi da ka iya kaiwa ga amurka sai dai kamfanin dillancin labaran na kcn bai bayyana lokacin ganawar kim da manyan sojojin ba a ƙarshe sojojin isra'ila sun faɗa a jiya asabar cewa sun kama wasu mahara falasɗinawa guda biyu wanda ake zargin su da harbewa da kuma kashe wani jami'in tsaro da yake gadi a mashigar unguwar yahudawa a yammacin kogin jordan tsarin mutanen ya biyo bayan farautar su maharan ne jim kaɗan bayan hari da yammacin ranar juma'a dakarun isra'ila da zaratan sojojinta da ma 'yan sandan kan iyaka suna cikin tsarewa da kuma kwace makamai daga mutanen biyu da ake tuhuma wanda aka kwace a ƙauyen karwati bani hassan Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba. shigowa zauren VOA. Muna kasar Nijar, inda shugaban sashen Hausa na muryar Amurka, Aliyu Mustapha Sokoto, yake jagorantar zaman zauren akan matsalar tsaro a kasashen Sahel. Aliyu zai fara ne da tambaya. Bismillah. To kana ganin Alhaji Musa akwai eh, duk da Alhaji ya ce a cikin Nijar tashin hankalin nan da yake shigowa daga waje yake fitowa. Kana jin akwai wanda yake na cikin Nijar din ne? Yau tabban ne akwai 'yan ta'adda a cikin shamburiyar Nijar. nan cikin jamhuriyar Nijar eh. kuma ba nesa ba a nan cikin jihar Tilibiri wato a arewacin Bani Bango suna can a Shinhidai da dama ƙarƙashin kogin Isa kuma an san inda suke shine ai abin mamaki da kai waɗansu suna nan ɓangaren kogin Isa wanda ake ce mana lifta ko gurma yanan iyaka da mu da Burkina Faso domin haka za ni tunar da ku da mu eh, hukumar mu ta haɗa a cikin otel baradiya mutum ɗari hudu domin kowa shi zo shi kawo wato gudunmuwar tasa. Muka gayyaci ƙasar Benin, ƙasar Togo, ƙasar Mali, ƙasar Burkina Faso da wato gwamnonin jiha da shugabannin eh, soji da na 'yan sanda da al'umma duk gaba ɗaya muka ce musu to nan mun kire ku ne dan kowa shi kawo gudunmuwar ya ne za mu yi wannan tashin hankali ya kwanta. To sai eh, a kan kallahu. Alayhi Salisu Amadu ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar hula. Mun gode wa Allah da kuka samu kuma kuke ba mun samu ke samun wannan dama don mu kawo tunani da gyaran da abubuwan da za su kawo eh, rage tashin hankali da abubuwan da muke ciki. Tashin hankali duka wannan abubuwan da kake gani a cikin kasashenmu ko yawancin kasanmu akwai can da aka ɗauko shi yana faruwa amma bai fantsama ba yau abin ya yi tsanani kama a wannan lokacin abu biyu zuwa uku na ɗaya duk abin da za a yi a cikin rayuwar ƙasashenmu idan ana kwatanta gaskiya shi manzan Allah ya ce komai yana kawo rangwame a cikin kowane matsayi. Magana inda take, don wannan shi Allah bai bar ma wani ya zo ya ɗauki wannan sunan shi ne al'adal, yin adalci. Hal, malam suke cewa idan ya zamanto iko jagoranci yana tahiya da adalci, Allah yana tsarkake shi, Allah yana ba shi inganci a kowane fanni. ko da kahuri ne yake jagorancin ku magana ta ci gaba cewar in wa ko musulmi ne yake jagorancin ku idan babu adalci Allah yana tarkashe shi Allah yana turkwashe shi Allah yana cushe shi menene yake faruwa ku rasa kan gadon abin da yake faruwa kenan na ɗaya duk abin da za a yi a rayuwarmu yau ko musulunci ko kiristanci ko baka da addini idan kana tsare gaskiya Allah yake taya ka idan ba ka tsare gaskiya za ka komi ya karsa kan ganin shi to don wannan abin da mutane ba su gane ba rayuwa daman biya ake so ɗan adam tsare gaskiya idan ka tsare gaskiya karka damu kanka shine bahaushe yake cewa eh wai wanda Allah yake tayawa wai wani in ya ci ma shi ma Allah tsine mishi ba akwai Allah bai tsine mishi ba kai kana tare da Allah menene magana inda take magana isilinta inda take tasowa duk jagoranci ko kuma iko yana zama iko ko na kafurai ko na musulmi in yana tsare ma abubuwa guda uku malam fiku suka ce mm. in yana kare ma jininka mm. in yana baka ci da sha in yana tawatar da kai in ya zamanto akwai zuwa da zawa a lahiya to yau yanzu a cikin ƙasar tamu mm. sai mu tsinkaya mu gani wannan abubuwan akwai shi in babu shi daga ina abin ya tashi. To bari mu yi gaba. Jama'a eh, abin nan ya faru yadda ya kamata kun ga daga nan da mun fara Alhaji ya ce shi ba jin abin nan daga cikin Nijar ya samu asali daga waje ya fito. Alhaji Mustapha ya yana yin magana game da kokarin da kungiyoyi irin nasu suke yi eh, da kuma cewa akwai bishi mutane cikin Nijar da suke ganin su ma suna taka rawa wajen kawo wannan rashin tsaro din. sannan a karmaka Allah kuma yana magana game da samun adalci da shugabanci na gari waye mai magana na gaba zai magana na gaba ne kuma gashi nan to okay to sabbi assalamu alaikum uh, aliyu sokoto abdul mumin ne sunana kuma ni mazamnan karamar hukuma ta bangi ne makwabciya ga sabon birni ta najeriya jihar sokoto kafa ka na ɗaya kenan ka sa abin da annan ko <laughs> yawa wato mu ne waɗanda ake kira karhe uku a ce muna ga barayu nan sun tsallako iyaka sun kashe ko kuma sun kwashi dukiya jiya ma da dare karfe uku aka kira ni aka ce min ga barayunan bakin iyaka wani gari na, wanda ake kira lanshego a cikin sabon birni sun zo sun gargada duka dukiyar da a cikin wannan ƙauyen idan ka so ka wato ka nuna wata mazakuta a halbe ka don haka mu abun mutane ne wanda abun ya shafa sai in yi magana wato ta kuma matsayin wanda ya san abun tunda ya shahe ni lalle akwai tashi hankali a cikin nijar lalle na amince da babu wani dan ta'adda shugaban yan ta'adda wanda dan nijar ba mu san shi ba halin yanzu amma akwai yan ta'adda a cikin nijar yan asalin nijar akwai su kuma wannan wato al'amarin wato yana da alaka da abubuwa da yawa a yau a cikin ɓacin rai muke don saboda an yi amfani da abin da muke jiwa ciwo shine islama akwai ɓangaren da ake aiki da islama akwai ɓangaren da wato siyasa ce zalla akwai inda ake aiki kawai da tsagiranci don saboda ba a ambato sunan komi sai dai a zo a nemi wato dukiya ta mutane kawai babu magana addini babu magana wani siyasa babu magana komai a cikin ɗakin ga akwai wani ɗan tahaliki wanda ya yi gwagwarmaya sosai don shawo hankalin shugabanni yau shekara goma in ke ganin ko kuma kamar haka dai da a kiyaye da abin da ke faruwa cikin tilbiri yana da jallo ne nan ko kowa san da shi amma mutane ba su ɗauki abin da mahimmanci ba to yanzu komi ya lalace a wannan lokaci ina tunanin yana shawo hankalin mutane ne bisa ga matsala ta zamantakiya tsakanin makiyaya da manoma makiyaya gabaɗansu da manoma gabaɗansu to yanzu abin ya zama abin da kunka sani shine kuma yamma mai yanki hannan na arewaci mun arewa maso yamma ta bani bango kun shi abin da an ka yi cikin satin nan don haka akwai tashin hankali cikin nijar kuma shi ciwo idan ba a san shi ba ba za a mishi magani ba menene sunan wannan ciwon mun amince da abin da ake kira yaƙi ne na jihadi bari maka wata tambaya a matsayin wanda an ce mai daki shi sun inda yake yoyo adda ah, ya sa ka san kana kan iyakan najeriya da nijar kana jin masu tada hankalin nan akwai haɗin kai tsakaninsu ko kowa ta yake yi wajen tada hankali a bangaren da yake. To, to Mala Aliyu lalle a can bangaren wato uh, jihar Tawa da Sokoto, mm. wannan kan iyaka wato kungiyoyi ne kawai waɗanda kowa cin gashin kai yake. Kuma babu abun da suke nema sai da dukiya. Au su ɗoki mutum, a ba su kuɗi, au su zaka su kori dabbobi. Babu wani alaƙa tsakaninsu. Mu da ba mu san wannan alaƙa, tun da ba mu taɓa jin sun ambato ta ba. Bangaren Nijar fa. Bangaren. Bangaren Nijar fa kuma. Yan bang masu shigo a bangaren Nijar. Eh, wayan suke tada hankali daga ɗaya bangaren kuma ba. A'a, ka san abin al'amarin wanda yake wato kungiyoyi ne ke tsallakowa daga Najeriya su shigo su yi ɓanna su koma. Don saboda can iyaka ba ta wuce kilomita biyu zuwa uku. Eh, eh. da aka garuruwan da duke cikin wannan yankin wato dukan an talautar da su gaba ɗaya ko kuma wasu ma an kore su. Mm. Eh, masha to mun gode to sai eh. malami na gaba ko malama ni sunana falmata muktar taya kungiya ce ta matasa wa ko in ce kungiya barkulla lalle aka ce yau da gobe ba ta rage komi ba zancen tashin hankali akwai shi Nijar kuma abun da ke ci to a ƙwarya matasa ne matasan nan ya kamata a tambaye su ko kuma a saurare su a ga me ke sa su wannan tunda abin da ya sa kusu ya fada wuta ya hutan zahi akwai waɗanda in suka baka hujja suka kwatanta maka karatu ne an yi takardu ne na ilimi akwai shi in ka zo neman aiki ko kuma wani gasa in baka san kowa ba kai ba dan kowa ba ne ba za ka samu ba yanzu in ba kai dogon nazari ba kai dogon lissafi sai ka koma ka ce to ina mahuta me za mu bari mu tada rikici in suka tara rikici a da gwamnati sai ta kira su ta ce me suke su a samu musu aiki wanda ke da ilimin ya samu aikin gwamnati ya in sana'a ne za ka yi a yi in ma ne za a yi a to yanzu abun ya zo gashi na sannu sannu sannu sannu fiye da shekara ashirin gwamnati ya kai ma ko an kawo ku an amshe makamai an ba ku dama an ce muku alkawali an muku za a ɗauke ku aiki ku da kuka aka ma labari ku zo za a samu muku aiki ku kuna zaman jira wanda bai san komi ba wannan aiki aga shi yadda ya kamata a bashi dan shi dan wane ne ko dan wace jam'iyya ce ko wace kabila ko menene kai kana zaman jira ba aiki ba kake ba sana'a ba kake abin da kake an ce ka bari gashi za a samu maka wuri kana zaman jira wata ɗaya biyu uku ni za ka yi babu jarin kai sana'a babu aiki me aka ce matasa su kuma yanzu abun da ma ya ƙara lalacewa al'ummar Nijar kashi saba'in da wani abu duka matasa ne to yanzu lalacewa abun ya kai yanzu matasa su da kansu an juya musu hankali an wanke musu kwakwalwa su ma da kansu sun zama wata 'yan siyasa amma da wata riga kenan tashin hankalin ga matasa ne kuma in ba a ɗaukan musu ba mataki yau ne muka gani ba san abin da zai bada gobe ba waɗanga masu tashin hankalin ga duk in ka tai ka diba matasa ne kuma kowa ka kama shi ka shi dama ya hudi zai baka hujja idan hujja ta gamshe ka ko kuma ka ta gamshe ka amma dai yana da hujja ba bai hakan ga kara zube ba suka fi shiga akwai abin da ke tura su kuma da laja mun gode waye malami na gaba kai ne ko assalamu alaikum suna na lauli tsalha shugaban kungiyar da ake ce ma ajefa kungiyar matasa masu watan ganin cewa an shimfiɗa adalci kuma an samu matasa na gari cikin ƙasa. Eh, Alhaji Aliyu kun yi tambaya bisa tashi hankali a ƙasar Nijar. Kuma a ƙasashe makwabcinmu na ƙasashe duka na yankin Afirka da sauransu. Eh, abu na farko da nake so in gai shine cewa an yi bayani eh, tashi hankali kala-kala ne ina so in ɗauko tashi hankali eh, na fannin bayan samun wani hankali ga matasa matakin harko na su yi wani abu ko su zama matasa na gari ko kuma su zama matasa wanda lalatacce matasa eh, kamar yadda falmata ta kawo zancen ana iya ƙare karatu ko a ƙare wani abu amma babu cikakken aminci tsakanin hukuma da matasa wannan abu yana da alaƙa da tashin hankalin da muke fuskanta yau cikin Nijar. Tunda akwai rol da yawa da matasa suke yi kamar ƙoƙari da matasa suke yi sosai don ganin cewa sun zamna da kansu a matsayinsu na matasa masu zaman kansu wanda har su taimaka ma ƙasarsu matsalan da ake samu yanayi na siyasa sai yana danne wannan abu tunda yanzu misali in kuka ɗauki kamar lokacin zaɓe ko kowadda ake ta yakin neman zaɓe kashi tamanin da wani abu matasa ne ke shin hudata su ne ake amfani da su in kuka ɗauki wajen rubuta suna kwake mazaɓai da sauransu matasa ne ake unhwani da su sai a ci nasara bisa wannan abin amma da abun ya wuce daga baya kuma sai ku ga ba haka na bane in yan jami'a ne sai ku ga sun koma suna ta kuwa suna ta zage-zage cikin jami'a in mushannin makaranta ne in menene alhaji aliyu wannan abubuwa suna da alaka da matsalolin da muke fuskanta. Bari wani abu yan eh, hada da abin da hajiya ta magana. Da waɗannan bayanai na lagwali tsalha za mu dasa aya a yau. Ku kasance tare da mu makon gobe inda za mu ci gaba da tattaunawa a kan mu na matsalar tsaro a ƙasashen Sahel. A madadin Aliyu Mustapha Sokoto da dukkan mahalarta zauren ni ce Madina Dauda mu huta lafiya. To a gaida Madina Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a ko da yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da rayuwar birni. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwansu suka tafi birane don neman ingancin rayuwa. Shirinmu na rayuwar birni yau muna tare da wani malami ne ko za ka gabatar da kanka? Uh, sunana Muhammadu Indimi. ana cewa alhaji muhammadu indimi alhaji muhammadu indimi eh, shin kai mutumin jihar maiduguri ne ko daga ina aka fito su babana su suka kafa maiduguri lokacin suna kukawa amma ainihinsa daga gezawa suka zo da mahaifin shi lokacin babu maiduguri eh amma ba maiduguri lokacin suka je kukawa nan suke zaune suka yi suna to shine aka ce to a zo a kafa maiduguri da yake background din shi na kano ne sai aka ce to shi ya je ya kafa anguwar hausawa hausari kenan su suka zo suka kafa ni dan hausari ne amma komin shi ba za ka ce shi bahaushe ne ba a ba babbare to wasu kuma suna danganta ka menene ka da jihar gombe ƙauna da zumunci saboda abubakar hashidu allah ji kanshi da sarkin gombe shehu abubakar shi ne alaƙa ta da gombe shi sa gombe take second home a wurina Eh, to gashi nan a jihar maiduguri in ka duba kusan tsawon shekaru masu yawa ana ta samun matsaloli na waɗannan rikice-rikice da suke ta faruwa na rashin tsaro a wannan jiha wasu masana da dama suna danganta wannan abun da rashin aikin yi na matasa da kuma rashin ilimi saka su abu ko muhimmancin ilimi da wannan kaman yaya kai kake kallon waɗannan abubuwa wallahi abu ne mai soki jarrabawa ce daga allah saboda haka za mu koma gare shi mu roƙe shi inda akwai laifin da muka yi masa ya jarrabe mu da wannan to sai mu nemi yafiya a wurin shi ka mai da hankali ta harkar bangaren ilimi me ya baka me baka sha'awa ko kuma ya mai da hankalinka ta wannan bangare sosai eto eh kasan kamar yadda na gaya maka lokacin da na tashi iyayena ba su da halin da za su sani a makaranta shi sa ban samu opportunity wanda ma zai taimaka min ya koya min yadda zan rubuta sunana ba kamar yadda ka ce ya gwagwarmaya gwagwarmaya ta sa dole survival ina ji mutane suna magana da turanci ina paying attention da haka na koya kuma ina ganin yadda mutane suke karatu da rubutu da haka na koya ba su san ma cewa ni ina sauraron su ba shi yasa na san abin nan yana da amfani yanzu haka akwai sabuwar makaranta da na bude ta kur'ani yara ƙanana za ka ga yaro ƙanƙani mai shekara shida zai tashi ya karanta maka bakara da tsakiyar ƙur'ani sai kai kuka yanzu muna nan muna faɗaɗa wannan wurin yanzu suna primary school muna gina musu junior secondary da senior secondary ita wannan makaranta a ina take tana nan a maiduguri tana kallon gidana saboda ina sha'awa in shiga in ga me suke yi Shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin. Ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu wuni lafiya. To a gaida Malam Sale. wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya har hada shiri da ba da umarni. Alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.